Habiba! Habiba! Habiba! Kina ne? Ba ni kin san idan na ya fa ya gani gani garara garara wani lokacin ina ta taki. Tsakaninka da Allah, kai yanzu abin da kake ya kamata kenan. Sallama salamu alaikum ta gagari dan musulmi. Ina ina take wani yarinya? Ba ta nan na aike ta. Ina kika aike ta? kamar yaya na aike ta eh. ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba to abin da nake so da ke isar kadagi wando ta raka sarawar sahura ne mata miji mu me miji waye shi ah gundura gumme gundura saboda na fuska jiyara yana da kirki yana da mutunci <laughs> akwai farare a hannunsa duhu na dukan duhu wai baka riga ba kobo ban gane baka riga ba kobo in mana ja ya fado ja ya dauka kai ga ka dukan shago ka hada ta da girbin haka haka kidan girbi ko mugun kidan girbi ma bai magana kidan girbi ba sa amfani sa san me to ina tabbatar miki ko kin ko kin so shine mijinta miji ma <laughs> wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada wa Ita yarinya. Ita ita. Halin da nake cikin shekara da shekarkaru. Ita hariya Kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki. Ita ma a jefa take. Aminu alaikum assalam. A'a Halima. Dan da zuwa. Bari mu baki. a a yi zaman ki. Ba zama bane ya kawo ni. Ka shedi mijinki na kawo miki. Ka shedi kuma. Ka shedi. Jiya na zo ina tafiya biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina. Ikon Allah. Kin ji ba? haka ma kwanaki fa ya mini fa ke jaraba ce ta jaraba ce ta kaki jaraba biya ka sha kayi man kas ne min sigina ne min fito to ban da abin kin ce ya sha yayi man kas wanda ya sha yayi man kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bare ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ai ko malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba abu ka gane ta ba ki san idan Halima ce fa ta gidan liman. A baka gane tan baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Yes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai Wai wata yin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gabana ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata ka yi abin da ta ce din. Yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na fa'i faran nan fa ike mun fa fito fa. jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika shaida manyan yanzu zai aikata wannan duk abin da aka taya ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu To ni dai ke masa magana. Gaskiya in ya sake min zan gaya malam. A ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a. Addu'a ba za a yi masa ba. Za dai a dau mummunan mataki a kan abin da yake mu. ai kuma ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin Addu'a nan kina mai. Yarsa tana mai Allah bai shirye shi. Alaikum salamu. Abin nufi ai in aka haɗu da watsatsai a cikin bayi. in Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa ya hakuri ya ya ya to ya ce ya ce ki shikenan na tafi to a ba za ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da man kasherin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya yana yake a baci to Allah ya bada sai an jima a gaida malam zai ji a gaida malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi